Bismillahir Rahmanir Rahim. Kufan wuta. Babi na biyu. Hannun riƙe da bakar leda wadda take ta ko dauke da aure mai zafi da ta sha kabej da yaji mai uban yawa. Daidai lokacin da Iman din ke zaune gefen tabarma tare da innarmu wadda ke lazumi bayan ta gama tata sallar. Abincin ta na gefe bata taba shi ba. Innar tana ankare da ita amma bata kula ta ba. Iman din irin yaran nan ne da ko kadan ba sa ƙaunar abinci Wani lokaci har sai innar ta ajiye madoki kusa da ita sannan za ta ci abincin. Wannan dalilin ya sa ba ta da kumari ko kaɗan. Kusan duka sa'anninta sun fi ta girman jiki. Tana jin sallamar al'amin ta miƙe daga shirin kwanciyar da take yi. Ya ƙaraso gefenta ya zauna yana ijiye mata ledar awarar. Fuskar ta a wadace da murmushi ta janyo ledar ta fara buɗawa tana cewa, Na gode yaya al'amin, Shi ma murmushi kawai ya ba tare da ya amsa ba, suka bi ta da kallo sanda ta miƙe zuwa kicin. Da alama filet ɗin da za ta juya a awarar take nema. Kusan lokaci ɗaya suka ɗauke idanuwansu shi da inna. Sai innar ta ijiye carban hannunta gefen ta tana cewa, Zauna Aminu. Sabula silifas ɗin ƙafar sai ya zauna daga gefe cikin yanayi na natsuwa. Me yasa ko da yaushe sai dai ka yi ta biye wa shirmanta? Ta yaya ku da kuke nema ya kasance ko da yaushe baka da aiki sai batar mata da kuɗi? Yanzu mai laifin dambu da ba za ta ci ba sai dai awara? Murmushi ya saki kawai sannan a natse ya ce, Innarmu, mu ɗin mu ne dolen iman. Mu ya kamata a ce mun yi mata daman, idan ba mu yi mata ba waye zai yi mata? Kuma ba ta roƙon kowa a waje sai mu da muke yayyanta. kuma ma amfanin neman kenan inna Iman ba wani abu take tambaya ba da ya wuce ɗan abin marmari kai kawai innar tarausayar dama ta san za a rina in dai al'amin ne wannan ba shi ne karo na farko da magana irin wannan ta ratsa tsakaninsu ba ta rasa wacce irin ƙauna da kulawa ce wannan da yake wa Iman ɗin duk da cewa sun kyautata masa matuƙa da gaske Kyautatawar da duniya ma ta shaida da hakan, amma kulawar da Iman ke samu daga gare shi ta musamman ce, ko da ta matsa wajen ganin cewar ta hana shi ko kuma ya rage ta san ba bata bakinta kawai za ta yi, al'amin ɗin ba zai sauya ba. A nata hasashen da ganin kamar ya kamata ya rage ɗin, Inda ko babu komai akwai yayarsa da ke aure a ƙauyensu, wadda wasu nauye-nauye nata da na yaranta duka ya ɗauke su bisa wuyansa. kasancewarsa yaro gwarzo mai himma ƙoƙari da kuma neman na kansa komai daɗi komai wuya kuma komai rintsi kwata-kwata bai san wata kalma ta lalaci ba son jiki ko kuma ƙiwuya da gyanda dukkan wani aiki da zai samar masa da kuɗi na halak yana tallafarsa ya kuma karɓe shi hannu bibbiyu ya yi babu girman kai babu ha'inci ko son jiki shikenan Allah ya yi muku jagora ya sa albarka a neman ku Amin inna amin ya faɗa yana jin daɗin addu'arta. Uwa ce mai yawan addu'a ga ‘ya'yanta komai ƙanƙantar alkhairi idan suka yi bakinta baya gajiyawa da yi masa addu'a dare da rana. Duk sanda ta yi masa addu'ar sai ya ji daɗi ƙwarai da gaske ƙasar ransa. Ya rasa mahaifiyarsa tun hankali bai fara riskarsa ba. Sai gashi Allah ya musanya masa da wata makwafinta a sanda bai yi zato ko tsammani ba. a lokacin da ya ɗauke Hasho ya kuma ɗeba tsammanin daga samun dukkan wani tattali kulawa ko kuma jin daɗi. Cikin tausayi da kuma jin ƙai na Ubangiji ya haɗa shi da wasu kwafin na iyayensa. Daga inda take zaune take bin su da kallo sanda ya karɓi awarar da kansa ya juye cikin farantin robar da Iman ɗin ta ɗauko. Sannan ya zauna yana gutsura mata ɗaya bayan ɗaya yana miƙa mata tana ci suna hira. allo ɗaya za ka yi musu ka tabbatar da cewa lallai akwai shaƙuwa mai girma a tsakaninsu. idanuwan ta in na tai Bahaushe ya yi gaskiya da yake cewa, ɗa da dukiya babu wanda ya san mai morarsu sai Allah. Ta sauke idanuwanta tana tana ranar farko da suka fara sanin al'amin, ya kuma shigo rayuwarsu ya zama ɗaya daga cikin iyalan gidan. Malam Ibrahim Kalli shi ne cikakken sunansa, a haifaffen garin Maiduguri. Cikakken babarbari ne wanda ya fito daga gida na ilimi da karatu. Asalin gidansu Malam Khalil gida ne na malamai da suka gaji karatu tun daga kakanninsu. Malam Kalili yana ɗaya daga cikin yara uku da suka gaji mahaifinsu. Duk ko da cewa su biyu rak mahaifiyarsu ta haifa Allah ya yi mata rasuwa. Khalili ya tashi da son karatu da kuma nema tukuru. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya ya bar Maiduguri ya shiga duniya neman karatun Alƙur'ani da ma na addini haikan. daga gari zuwa gari har ma wasu ƙasashen da muke makwabtaka da su. Sosai karatu ya ɗauke wa Kalili hankali bai sami yin aure da wuri ba, har zuwa sanda Ubangiji ya nufe shi da zuwa ƙasar Nijar. A can ne ya haɗu da Fatima Buzuwa tana zuwa ɗaukar karatu makarantar wani abokinsa. Yarinya ce a sannan mai ƙwazo da kuma hazaƙa, don lokacin mata kusa kammala haddar Alƙur'ani. Tana izifi na hamsin da biyar tun daga bakara take rubutawa a allo ta haddace sannan ta wanke. A sake yi mata ƙari. Ta samu tarbiyya mai kyau da kuma kulawa. Duk da cewa mahaifinta ya rasu amma mahaifiyarta ba ta yi sakaci da tarbiyyarta ba. Saboda ita ɗaya Allah ya ba su. Lokaci ɗaya soyayya da shaƙuwa ta shiga tsakaninsu. Suka fahimci juna da kyau. Manya suka shiga maganar aka tsaida maganar aure. Ba daɗewa suka angwance, ya kuma ɗauko ta ya taho da ita garin Kano, inda anan nan ya buɗe tsangayarsa shi ma yana karɓar almajirai daga kowanne gari ko ƙasa. Almajirancin makarantar Malam Kalili ba kamar sauran almajiranci ba ne da muke gani a yanzu, wanda aka watsar da duk wani mutunci da kuma kimar ta a yanzu. Yara suke wahala da sunan neman ilimin Alƙur'ani mai girma, wanda sam hakan ba shi da tushe bari asali sam cikin addininmu. Dukka yaron da zai karɓa sai ya kasance makusancinsa ne ya kawo shi. Za a rubuta adireshin ka da lambar wayar wanda ya kawo ka, sunan gari da na ƙauyenku da kuma inda za a iya samun ka. Sannan bai yarda a kawo masa yaro babu haka zikau ba, babu abin da zai ci. Abin kwanciya da kuma kayan buƙatar yau da kullum. Saboda shi ɗin bai yarda da fita bara a makarantarsa ba, karatu aka kawo yaran shi suke yi. yakan baka zaɓi idan ka soma hankali kana da sha'awar karatun boko idan kana da shi zai shaida wa iyayenka ya sanya ka a makaranta idan baka bukata kuma za ka kama sana'a ne dan bai yarda da zama babu sana'ar yi ba sai dai kowace sana'a kake kana yin ta ne bisa sanya idanuwansa da kulawarsa da kuma tabbatar da cewa sana'ar da kake yi din bata saba wa addini da kuma al'ada ba wannan dalilin ya sanya makarantarsa ta kasance mai tsari Mutane da dama suke son kawo yaransu karatu nan wajensa, sai dai duk shekara akwai adadin da yake ɗauka. Idan suka cika kuma baya sake ɗauka sai wata shekarar. Zamansa da Fatima wani irin zama ne mai matuƙar daɗi da kuma ban sha'awa. kalili wani irin mutum ne managarci, mai halaye da kuma ɗabi'u masu kyau, tsayayye akan harkar gidansa da kuma sauke nauyin iyalinsa. Idan ka ga Fatima za ka yi tsammanin tana auren wani mai halin ne, sai dai ko ɗaya. Tsabar kula da take samu ne da kuma tsayuwar mijinta wajen sauke nauyinta. Babu abin da ta nema ta rasa, tana matuƙar jin daɗin zama da shi. Kamar yadda shi ma yake yaba mata, yake kuma matuƙar jin daɗin zama da ita. Saboda ita ɗin mace ce ta gari mai tarin biyayya wa mijinta. Wadda ta san daidai ta kuma san aka akasin hakan. Bai taɓa cewa ta yi ta musa ba, kamar yadda bai taɓa cewa ta bari ta ƙiji ba. Shi ya sha shi ma yake ƙaunarta. da kuma ƙoƙarin ganin ya hidimta mata iyakar iyawarsa. Bata nemi komai ta rasa ba cikin gidanta. Cikin wannan yanayin shekara biyu da aurensu Allah ya albarkace ta da samun haihuwar santalilin ɗa namiji. Aka sanya masa Abubakar As-Siddiqu. Daga kan Sadiq ta yi ta haifa haifa suna mutuwa wato wabi. Makusanta da wasu cikin dangi suka yi ta so Malam Kalili ya ƙara aure. Amma ya ce san bai ga dalili ba. Yana jin daɗin zama da matarsa. Bai nema komai ya rasa ba. Idan mata haihuwa ce kana iya haifar yaro guda ɗaya amma ya zame maka mai albarka fiye da masu tarin yaran. In dai yana da rabo a haihuwa za ta ƙara. Ita kanta Asan nan ta ba shi dama, amma ya ce ba zai yi ba. Cikin ikon Allah kuma sai Allah ya ba su haihuwar Hajar Iman. Haihuwar da suka fidda rai da ita. Zuwan Iman a daidai wannan lokacin ya janyo mata soyayya mai tarin yawa. Saboda ta zo a sanda ba su zata ba. ta kuma zo a daidai lokacin da suke marmari da buƙatar ƙaramin yaro cikin gidan nasu. Shekarar Iman ɗaya a duniya da watanni biyar, Al'amin ya shigo rayuwar cikin gidan a lokacin. Yadda jama'a ke teba Malam Kalili kan yadda makaranta da kuma ɗalibansa suke a tsare, ya sanya malaman wasu tsangayen da ke anguwarsu da kuma wasu anguwannin suka shiga adawa da kuma takun saƙa da shi, suke kuma matuƙar jin haushinsa. ganin cewa ya fita daban da sauran malaman tsangayu babu bautarwa ko azabtarwa ga ɗalibansa kamar yadda bai yadda ya zama cima zaune mai matacciyar zuciya ba sai abin da iyayen yara suka ɗauko suka ba shi. a'a shi ma kamar kowa duk sanda ya tashi ɗalibansa shi ba yana tafiya neman kuɗinsa ya dawo kuma lokacin da aka kusa sake zama ci gaba da karatu komai nasu na tafiya a tsare ne Kana ganin ɗalibansa da yadda yake tafiya da komai dole ya baka sha'awa. Daren wata juma'a ne tana zaune tsakar gidanta da ya kasance sai ita ɗaya. Sai Hajar da ke kwance a gefe saman wani abin shimfiɗar ta mai haɗe da katifa maras tudu. Duk kuwa da cewa akwai motsin almajirai da hayaniyarsu daga ƙofar gida. Amma cikin gidan ba kowa, saboda babu wanda ke shigar wa malam gidansa gaba gaɗi don suna almajiransa. Idan ka ga yaro cikin gidan to ƙarami ne wanda shekarunsa ba su wuce wanda shari'a ta wanzar da hani na shigarsa gidajen matan aure ba. Sana da mai mata aike da mai yi mata wanki, ana biyan su duk a cikinsu. Bai yarda su yi mata aiki ba tare da ya biya su ba, saboda ya ce su ɗin mutane ne su ma kamar kowa. A hankali hayaniyar tasu ta fara raguwa da alama an gama rabon abincin dare ne. wanda ake auna cikin abincin kowa a haɗa manya a cikinsu su dafa a rabawa kowa a wani gida da suke zaune wanda yake ɗaura da ginin malam ɗin gida ne da wani bawan Allah ya bayar kyauta su dinga kwana hankalinta bai wajen sosai yana tunga tunanin abin da ya tsaye da malam ɗin bai dawo yadda ya saba ba shi da Saddiƙu da yi masa rakiya taho a hankali riƙe shi Sadiku ta jiyo maganar malam ɗin tun daga shoro abin da ya sa ta ajiye allon da take rubuta da take rubuta fasa ya kafi kahumulla ta mai da hankalinta ga kofar shigowa gidan. Malam ɗin ne da Sadiku da wani ɗan farin yaro da bata san shi ba. Ta miƙe tana masa sanni da zuwa ya amsa hankalinsa yana kan yaron. Maza ɗora ruwan zafi innar Sadiku. Malam ɗin ya faɗa yana tsugunnawa a gaban yaron yana yage ragowar rigar jikinsa. Da hanzarinta ta koma madafa. Ta haɗa ragowar itacen da ta gama girki ta kunna ta ɗora masa ruwan. sannan ta dawo tsakar gidan inda malam ke tsugunne gaban yaron yana masa sannu Sadiq na tsaye a saman kanshi yana kallon su kujera yar tsugunne ta jawo ta zauna idanuwanta akan yaron da yake cikin hali na galabaita ta yi wa malam sannu da zuwa Yau wa binta ya amsa da alamun ran shi a bace ne ki duba maganin zafi don Allah idan akwai idan ruwan ya yi zafi ki juye Sadiku ya taya shi gasa jikinsa. Bari na je na dawo daga haka malam ɗin ya miƙe ya fita. Duk yadda Malam ɗin ya ce ta yi haka ta yau, ya gasa jikinsa da kyau, sauran ta saka shi ya shiga bayi ya wanka da shi. Cikin kayan sadiƙun ta zaɓo wasu ta bashi ya sanya, don za su yi kai ɗaya da shi. Yana gamawa ta zuba masa abinci ta koma ta ɗauki iman da ta tashi ta fara rigima ta fara bata nono. Daga inda take ɗin tana kallon yadda Sadiku ya sanya shi a gaba yana kallo. Tun ɗazun shi ma zuciyarsa a karye take, fuskar shi ta nuna hakan. Malam ne ya sallama ya ƙarasa gaban yaron yana duban yaron da ya ambata da al'amin. Ya ba shi paracetamol ɗin da ya shigo da shi da kuma ruwan ti mai zafi a leda. Ya ce idan ya gama ya sha ya sha maganin sai Sadiku ya kai shi ɗaki ya kwanta. Ajiya Iman in na tai sannan ta nufi ɗaki ta ɗauko babbar tabarmar malam ɗin da yakan zauna a kai ta shimfiɗa masa, sannan ta gabatar masa da abinci da ruwan wanke hannu. Ta zauna nesa kaɗan da shi tana ci gaba da shayar da Iman wadda ke rigima saboda bata ƙoshi ba. Ta sake yi masa sannu da zuwa. yau sannu Binta ya hidima ya gida. Alhamdulillahi ta faɗa tana ɗan murmushi duk da ta saba da irin wannan kulawar tashi. Amma duk sanda ya tambaya ɗin hakan yana mata daɗi saboda ta san cewa mata da yawa ne suke neman hakan basu samu ba. Wannan yaron da kike gani sunan Lamin. Na tsince shi ne a can anguwar da na je ni da Saddiƙu dubiyar abokina. Abin da ya bani mamaki yaro ƙarami ya shiga ban famfon tuƙa-tuƙa, jikinsa duka tabo na duka, ya sha ruwa yana ta amansa, wadda ina tsammanin babu komai ne a cikinsa. Ya yi min kama da almajiri don haka na matsa kusa da shi, sai da ya ɗan rage aman na tambaye shi sunansa da kuma inda yake. Ya min bayani ashe almajirin makarantar Malam Ɗanlami ne, Sai na tuna kwanaki uku da suka wuce tabbas na ji ana neman wasu cikin ɗaliban. Na tambaye shi me yake yi a nan, kansa tsaye ya shaida min guduwa, Na masa faɗa na kuma nemi dalilin da ya sa ya bar makarantarsu. Shi baya jin tsoron wani abin kada ya same shi. A yadda na fahimta tsoron malamin da makarantar ya fi tsoro akan duk abin da zai same shi. Abin takaici kuɗi malamin yake sanya masa duk ran Laraba. Kowa sai ya kawo waɗannan kuɗaɗen. idan kuma ba haka ba zai ma yaro duka mai tsanani da zai gwammace ko ma ta yaya ne ya samo ya kawo masa to shi kusan duk sati sai an dake shi saboda baya iya kawo komai dan ya ce ba zai iya yadda sauran suke yi ba don sa har da masu sata dan kawai su kawo lamarin ya daga min hankali na dauke shi na mai da shi gaban malamin duk da ina jin tausayin sa. amma babu gatan da zan yi masa da ya wuce hakan sai dai abin mamaki abin takaici abin da ya ban haushi bai wuce sanda na je ga malamin tunda ya tambayi waye ni ya fara yi min wani kallo na rasa ma'anar kallon tunda sarai na san waye malam ɗallame yana daga cikin masu adawa da tsari na amma ni hakan bai dame ni ba buri na da fata na shine kowa ya gyara tun kafin na kai ga cewa komai ya soma na kawalamin tsawa tare da jefansa da miyagun sunaye da kuma kalamai, ya kuma fara hangorar neman manya cikin ɗalibansa su ɗauki lamun su saka masa shi a marin, mari. da bai jima da fita daga ciki ba, a nan na nuna masa nima ainihin zafi na na hana kowa ya zo wajen ya taɓa yaron. A nan Malam Ɗanlami ya tada husumar cewa ɗalibinsu ne kuma babu wanda ya isa ya hana shi yi masa duk hukuncin da ya ga dama, tunda a hannunsa aka danƙa shi. in dai ko ba zai hukunta Lamini ba sai dai ya bar masa makarantarsa, ya kore shi. Ya kori yaron ba tare da ya tsaya ya ji me ya zance ba, bai tsaya ya ji me yaron shi ma zai ce ba bai kuma sanar da magabatansa ba bare su san ina yaron su ya koma. Na fuskanci tijara yake ji, don haka ban ce komai ba na tattaro al'aminu na wuce da shi kemis, saboda yanayin ciwuka da raunin da ke jikinsa na taban bulalai da duka, da kuma mari da ya daɗe a kafarsa ya zame masa ciwo. A hanya nake tambayar sa waye shi da kuma ƙauyen su Ya shaida man shi dan birnin Kudu ne mahaifiyarsa ta jima da rasuwa tun yana karami. Yayarsa da ita ta rike shi har zuwa sanda ya tasa. Mijin yaro ya ce ba zai iya daukar nauyin sa ba saboda shi ma ba shi da komai. Yayarsa ba ta da yadda za ta rike shi saboda shi da ita duka marayu ne. Hakan ya sanya mijin yaro ya kawo shi bara, ya damƙa shi a hannun Malam Lami. Tunda kuma ya tafi bai waiwayo shi ba, Duk da cewa bai wani jima a makarantar ba, azaba ba wacce bai gani a wajen malamin ba, don kusan karatun ma da na tuntuɓa ba wani mai yawa ba ne, azabar da suke sha ta fi karatun yawa. Wannan dalilin ya sanya na yanke shawarar kawo shi makarantata, ya yi karatu zuwa sanda zai warware, kuma mu nemi ita 'yar uwar tasa ko mijinta mu gaya masa inda yake a yanzu. Sai na ta gyaɗa idanuwan tana kan Lamin, zuciyarta cike da tausayinsa. tunda malam yake kawo almajirai bata taba ganin yaron da ta ji ya kwanta mata ba kamar Lamin ɗin. Kaɗan awannin nan da yayi da su wanda bai wuce awa ɗaya da rabi ba ta fuskanci natsuwar da ke tattare da yaron komai nashi a hankali yake yi a cikin natsuwa Allah ya rufe asiri ya gyara mana mu. shine abin da inna ta faɗa suka kuma fara rayuwa da Lamin ɗin wanda cikin kwanaki biyu ya sake da Saddiƙu Wani irin sabo suka yi sosai da shi sai ka zaci sun daɗe tare. Tun farko dama Aminu ɗin bai soma kwana cikin almajirai ba, cikin ɗakin Saddiƙu suke kwana, haka nan hatta da sutura ta Saddiƙun yake sanyawa. Kafin daga bisani malam ya bayar da kuɗi inna ta samo musu gwanjo masu kyau shi da Sadiq ɗin. Sosai Sadiq ke murnar samun ɗan uwa. Lokaci kaɗan Lamin ya shiga jiki da zukatansa inna. saboda yaro ne haziki duk wani aiki da Sadiq ya yi wa Inna da Malam Al'amin din ya ɗauke shi sai Malam da Inna na hana shi suna raba musu kowa ya ɗauki nasa kusan taru suka yi rainon Iman da Inna idan Inna tana aiki to fa Iman tana hannunsa da yayi tariri ta take nan tun tana masa ɗuya, har ya zama na duk cikin gidan babu wanda take yarda da shi kamar yadda take yarda da Al'amin wani lokacin idan aiki ya kace mema innan idan ya ɗauki ya Iman sai ta yi da gaske ta kora shi makaranta sannan zai tafi. Sannan a hankali sai sabo da shakuwa suka shiga tsakaninsu. Baya son kukanta, baya son abin da zai taɓa iman ɗin. Da a daki iman ɗin gwara a dake shi. Ko da malam ya sanya su makaranta sai ya zama da sai ya fara kai iman sannan shi zai wuce. Ko da ko shi za ya makara. Kuɗin birek ɗinsa kuwa ba dai ya ci a cikinsa ba. Komai ya gani shi zai kwaso wa iman ɗin ya kawo mata. Idan ka ga yadda yake matan sai ka rantse da Allah ciki ɗaya suka fito. Kamanni ne kawai za su tona asiri, saboda kowa a cikinsu kamanninsa daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa. kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da kima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081-42-80-0199, wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, ɗaya, tara tara. mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fa dan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi Umar Bakar Humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai agun mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 01 nai wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Idan ka ji gangami to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida kai har ma da ‘yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau fata ku tai luwai-luwai ki zama ‘yar kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulin mai suna MB tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kati ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf Ku daga jin wannan sunan kun san zaki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujan ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen gishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 wato 081 takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boy Slimin yana ƙone timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace. Da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan maganin yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya, hudu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra. Muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gifta ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka samu, ga masu buƙatar turarrukanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu wato 081 42 80 0199.